daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31 25 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita ɗari ɗaya da da biyu biyar sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi baya ga haka a yaushe muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu aro barkamu da wannan lokaci Mahmud Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muke farin cikin kasancewa tare da ku yau talata 23 ga watan Yulin shekarar 2019. Shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato sha safe kenan a nan Washington kuka lalubo. Da farko ga kanin labaran duniya. To a yau ne jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta zaɓi sabon shugabanta. Ita kuma Koriya ta Arewa ta tauna tsakuwa ne don ta ba ma'aya tsoro. A inda kuma ita Indiya ta ƙaryata ko kuma ta musanta waɗannan kalamai na shugaban Amurka. To a Najeriya bayan dakon da jama'a ƙasar suka yi ta yi na ganin ministocin da zai naɗa a wannan wa'adi na biyu, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya fitar da jerin sunayen ministocin nasa. A cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Ali Fantami da Dan Paulin Talen da tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Timi Silva da Dr. Ramatu Tijjani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka za a ji kowane ne sannan a najeriya har ila yau hukumar kwastam ɗin ƙasar ta cafke wasu kayayyaki da aka yi su daga jamhuriyar wato jamhuriyar benin waɗanda suke haifar da mummunan rashin lafiya illarsa shine zai kawo heart problem kidney failure da kuma liver failure daga togo aka kawo shi wato cututtukan da suka shafi zuciya koda da kuma hanta kenan za a ji karin bayani sannan muna tafi da shirin noma da wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar email amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum A yau talata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Burtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zama sabon firaministan ƙasar a gaba. shi dai johnson ya sa ya kada ƙuri'u ya kada abokin hamayyar nasa na wanda yake tsohon sakataren harkokin wajen kasar jeremy hunt bayan kammala ƙuri'u da aka yi a daren jiya litinin da tazarar kashi 66 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa yayin da shi kuma jeremy ya samu kashi 34 cikin 100 na kuri'un. za mu haɗa kan wannan ƙasar kuma za mu kai ta mataki na gaba a cewar johnson lokacin da yake yin jawabi ga mambobin wannan jam'iyyar tashi jin kaɗan bayan an sanar da wannan sakamakon zaben ya kuma da alwashin kawo ƙasar eh, ƙarshen zaman ƙasar ta Birtaniya a cikin jerin ƙasashen ƙungiyar turai daga nan zuwa 31 ga watan oktoba a gobe ne laraba dai ake sa ran johnson zai maye gurbin theresa may a matsayin sabon firaministan birtaniya duk da cewa ba gwajin makaman kare dangi ba ne ko gwajin nukiliya aka yi ba amma shugaban uh, shagalgwalin da koriya ta arewa ta shirya na gabatar da wani sabon jirgin ruwanta mai tafiyar karkashin teku na nuna cewar kasar ta yi harama ci gaba da kara matsin lamba a kan amurka a daidai lokacin da ake fuskantar cikas wajen sake mai da kasashen biyu kan teburin tattaunawa A yau talata ne dai tashar talabijin ta kasar Koriya ta Arewa ta nuna wasu hotunan shugaba Kim na duba wani sabon jirgin ƙarƙashin ruwa. Yana kuma cewa ba da jimawa ba wannan sabon jirgin zai fara shawagi a tekun gabashin Koriya. ko da yake bayanai ba su fayyace irin makaman da jirgin ruwan ke ɗauke da su ba ana, ana kyautata zaton cewa yana iya ɗaukan yana iya ɗaura mishi wasu makamai na nukiliya na mai linzami. Kasar India ta musanta raɗe-raɗin da ake yi na cewar ta buƙaci shugaban Amurka Donald Trump ya shiga cikin daɗaɗɗiyar takaddama da ke tsakanin ƙasar da Pakistan a kan yankin nan na Kashmir. Babu wani roƙo mai kama da haka a cewar wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen ƙasar yake bayyanar da haka Ravesh Kumar wanda ya rubuta a shafin sa na Twitter. ya ce duk wata tattaunawa da ta shafi ƙasar india da pakistan ana yin ta ne kai tsaye tsakaninsu A jiya Litinin ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya furta cewar Firaministan India Narendra Modi ya roƙe shi ya shiga tsakanin ƙasashen biyu a kan rikicin da yake tsakaninsu na yankin Kashmir. Idan akwai hanyar da zan taimaka ina farin cikin zama mai shiga tsakani don a kawo daidaito Trump kenan yake bayyanar da haka jiya litinin a fadar White House lokacin da yake ganawa da Firaministan Pakistan Imran Khan. labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zanga-zangar kwanaki goma da 'yan kasar Puerto Rico ke yi na neman gwamna Ricardo Rossello yayi murabus jiya ta rikici har ta kai ga 'yan sanda sun watsa masu zanga-zangar barkonon tsohuwa. bayan a babban birnin kasar a lokata kusa da wani gidan shugaban kasar a gwamnan yankin a san juan kimanin mutane sama da dubu ɗari biyar ne suka fito kan tituna suna wannan zanga-zangar da suka hada da shahararren mawaƙin nan Ricky Martin da sauran mawaƙan Puerto Rico suna buƙatar gwamnan ya yi murabus wannan tarzomar dai ta faro ne tun kimanin makonni biyu da suka gabata bayan wata jarida ta wallafa kalaman shugaban kasar kalaman shugaban nasu wanda yake bayyanar da cewar ya yi munanan ya yi kausasan kalamai wanda suka hada da nuna wulakanci akan mutanen da na tsibirin da suka jikkata a wani wata guguwa da ta faru mai suna Mariya wacce ta hallaka kimanin mutane dubu boko a shekarar 2017 a yau talata ake sa ran majalisun wakilai da na dattawan bangaren jam'iyyar democrat za su fito su yi kira a kan tawakwarorinsu na jam'iyyar republican su haɗa kai da su zo su kawo ƙarshen wannan matsala ta zaɓe da ake yin da su kawo matsala zaɓe da ake kawo da ke kawo matsaloli ba tare da an shiga an kawo wani matsala a cikin zaɓe mai zuwa ba wannan yunkurin ya zo ne kwana biyu kaɗan bayan kwana ɗaya bayan da ake sa ran mai bincike na musamman robert mueller zai gabana a gaban 'yan majalisun don amsa wasu tambayoyi. 'Yan Democrat ɗin na shirin haskaka wa 'yan Republican wasu daga cikin ƙudurori da Majalisar Dattawa ta amince da su na inganta tsaro a harkar zaben ƙasar duk da don tunkara zaben gama gari da za a yi a shekara ta 2020. 'yan majalisun na ɓangarori biyu na ci gaba da fuskantar ƙalubalen yadda za su warware matsalar da suke ciki a kan wannan bincike da ake yi ko rasha ta yi katsalandan a zaben ƙasar da ya gabata a shekara ta 2016. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To a Najeriya bayan dakon da jama'a ƙasar suka yi ta yi na ganin ministocin da zai naɗa a wannan wa'adi na biyu. Shugaban Muhammadu Buhari ya fitar da jerin sunayen ministocinsa waɗanda tuni har ya aika wa majalisar dokokin ƙasar domin a tantance su kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin murya Amurka a majalisar wato Madina Dauda ta aiko mana daga Abuja. Abia State, Dr. Ikechukwu Oga, Adamawa State, Muhammadu Musa Bello, Akwa Ibom State, Senator Boswell Akpabio. Shugaban Majalisar Dattawa Ahmad Lawan kenan yake karanta wasiƙar da shugaba Muhammadu Buhari ya aika masa dauke da sunayen ministoci 43 a ciki akwai tsofaffin ministoci goma waɗanda suka hada da tsohuwar ministan kuɗi Zainab Shamsuna Ahmed da tsofaffin ministocin sufuri Chibike Amechi da Hadi Sirika sai Baba Tunde Fashola da Adamu Adamu Geoffrey Onyama Chris Ingige da Muhammad Musa Bello da tsohon ministan watsa labarai Layi Muhammad. A cikin sababbin akwai fitattu irin su Sheikh Isa Ibrahim Ali Fantami da dan Paulin Talen da tsohon gwamnan jihar Benue George Akume da tsohon gwamnan jihar Bayelsa Timipre Silva da Dr. Ramatu Tijjani tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar APC sai tsohon shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Sunday Dare wanda ya zo a wakilin jihar sa ta Oyo. Mai fashin baki a al'amuran yau da kullum Muhammad Ishaq Usman ya ce ba girin girin ba ta mai. Dangane da wannan abun nan ne da Hausa suke cewa wato wai za a rina wai an saci zanin mahaukaciya. domin duk wanda ya karanta tsari irin na tafiyar da gwamnati irin na shugaba muhammadu buhari wato dama an yi ta hasashen cewa da yawa daga cikin ministocin nan nasa za su dawo dalili kuwa shine su ministocin da suka fi rinjaye a can baya da kuma ake ganin cewa za su dawo sun karanta tunanin shugaba muhammadu buhari da kyau sun fahimci wani irin mutum ne sannan shi ya yarda da su su kuma sun yarda da shi da abin da ya kawo jinkiri a can baya shine tsoron kada ya kuskure ne kan irin manufofi da kuma yadda yake kallon tsarin siyasar najeriya ko mai yiwuwa ma da irin badakalar da ya tarar a wato ainihin ofishin jagorancin kasar wato ofishin shugaban kasa a lokacin da ya shigo to a duk waɗannan abubuwa dai da suke faruwa wato ba wannan bane ta damu 'yan najeriya idan ma ɗari bisa ɗari ne za su dawo to wannan wani abu ne da mutane za su iya yin lale maraba da shi amma dai abin da ya fi kuma ake sa rai a cikin wannan shine a samu wata tartibiyar ajanda wacce za ta tabbatar da canjin da jam'iyyarsa ta apc da kuma shi kansa ya ta ayyana ya ta bayyanawa a lokacin yakin neman zabensa wannan shine abin da 'yan najeriya suke sa rai da shi kuma shi 'yan najeriya suke so su gani a ƙasa abin jira a gani shine ko majalisar za ta iya tantance ministocin kafin ta fara hutu lokaci kawai ne zai tabbatar mana da haka madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya To a can jihar Legas kuma da ke kudu maso yammacin Najeriya hukumar kwastam ce ta kama wasu kayayyaki na miliyoyin nerori da aka fasa korinsu daga jamhuriyar Benin da ke makwabtaka da kasar zuwa cikin Najeriya. Wakilin ma Legas Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. a hira da manema labarai a kan iyakar najeriya da jamhuriyar benin Kontrola mai kula da kan iyakar ta seme muhammad uba garba ya ce kayan da aka kama cikin kwanaki uku sun haura na naira miliyan ɗari da goma sha hudu bayan haraji na naira biliyan hudu da rabi da hukumar ta samu daga watan janairun bana zuwa yuni Harry Layo ya ce hukumar ta kwastan ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen yaƙi da 'yan fasakwauri da kuma tattaro haraji ga ƙasa to koya yarjejeniyar da gwamnatin Najeriya ta rattaba hannu na kauda shingaye na kasuwanni tsakanin ƙasashen Afirka zai shafi hukumar ta kwastan ɗin ga dai controller Muhammad Garba. Uh, ita gwamnati da kake ganin ta ba wai kasuwanci take yi ba. Kayayyaki wanda aka sa hannu za su iya shigowa kamar irin na ecowas nan saboda duk kayayyakin da ake yin su a kasashen afirka nan ta yamma saboda haka za in dai daga kasashen ne saboda duk ɗaya ne za su iya zuwa su shige da fita saboda ita gwamnati tana duba cewa yaya za a yi a samu ci gaba a yankin saboda duk wani kayayyaki idan misali a ghana ake yi su ko a kodewa ko a ina ne ake yin su in dai daga wurin suke saboda domin wannan suna akwai wani matakai da ake ɗauka cewa idan dai ku daga ainihin wurin ne kuke to za a iya bakku ku shigo da shi ba tare da kun biya kuɗi ba haka ma na najeriya za su iya zuwa wannan kasashen ba tare da an biya kuɗin da za a iya biyawa kawai kuɗin gudanarwa domin ci gaban yankin shauran kayan kwastan da hukumar ta kama dai sun hada da shinkafa yar ƙasar waje da kajin kankara na waje da kuma motocin hawa shauran kayan sun hada da man girki da sukari da kayan gwanjo na sakawa sai kuma uwa uba tabar wiwi da namar komo da aka kama wanda aka hana amfani ko shigowa da shi cikin kasa wanda ke haifar da cutuka daban-daban ga masu ci ga dai jami'in hukumar nafdak dr nuruddin abdu game da wannan komo da aka kama wanda ake wanke gawa da shi kuma ake preserving gawa ga masu ɗaukan gawansu su tafi da shi wani ƙasa sai suka fara amfani da shi shi yasa kuma mu muka ce ba za su shigo ba kuma an hana abin nan kawo su yanzu in dai har za su using wannan sinadarin a wanke gawan ba za a yarda su shigo da shi illarsa shine zai kawo heart problem kidney failure da kuma liver failure daga togo aka kawo shi tun ba yau bane dai gwamnatin jihar lagos ta fitar da gargadi ga masu cin ganda ko komo kamar yadda aka san shi a wannan sashe na najeriya da su guji cin irin wannan ganda da ake shigowa da ita daga kasashen waje mai dauke da sinadaran hana gawa lalacewa babangeji firin murai amurka daga lagos To wata kotu a jihar Bauchi karkashin mai shari'a ma'aza abubakar ta hana duk wani bincike da majalisar wakilai take game da rikicin shugabancin majalisar dokokin jihar Bauchi. Bugu da ƙari kotun ta hana kakakin majalisar tarayya da kwamitin da aka kafa don bin diddigin rikicin da ma duk wasu masu sha'awa a rikicin da su gujewa yin katsalandan a batun domin yana gaban kotu. Daga Bauchin Yakubu ga rahoton da Abdulwahab Muhammad ya aiko mana. za a iya tunawa rikicin majalisar dokokin jihar bauchi ya faru ne a sanadiyar zaben da ya gudana inda aka samu kakakin majalisa guda biyu da hakan ya sanya alatilas majalisar wakilai ta tarayya kafa kwamitin gano matsalar a ƙarƙashin honorable sarki adar a hira da manema labarai lauyan masu shigar da ƙara barista jibrin sa'id jibrin ya yi ƙarin haske dangane da batun hukuncin kotun mun samu hujjoji bayyananu cewa wasu daga cikin 'yan kwamiti din nan sun ma riga da sun yanke hukunci akan wannan magana wanda muke ganin an saba mu wannan doka da haka muka je gaban kotu cewa to mu ga korafinmu kuma karkashin haka ne ita wannan kotu karkashin jagoranci honorable justice mazu abubakar ta ba da umarnin cewa ta dakatar da ita majalisar tarayya da ma ita majalisar kasa na assembly gaba daya da shi kakakin majalisar tarayya ta kasa da su wa na 'yan kwamiti din daga yin wani abu akan wannan magana a koma tun matakin da ake ciki akan wannan magana a ranar alhamis 18 ga watan yuli da ya gabata har sai ta bi ba sun wannan ƙorafi da muka gabatar mata wanda kuma ta saka in allah ya kai mu da kaiwansa za ta saurara ranar uku ga watan goma na wannan shekara mai zuwa shi ma da yake bayani kan batun mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar bauchin lami ahmed kawule ya yi bayanin matsayin majalisar dokokin kada a yi karan tsaye wa dokokin majalisar jihar bauchi to da abin majalisa a daidaice take domin duk wakilcin da ake nema an samu duk abin da majalisa za ta yi Majalisa jihar bauchi tana yi ba ku tsaya ita wannan kwamiti ta gabatar da rahoton ta ba ai abin da muka yarda da shi kuma duniya ta yarda da shi shine idan akwai wani matsala da ya gagari warwarewan wannan majalisa to majalisar tarayya za ta zo ta shiga ciki don ta warware to mu kuma a majalisar jihar bauchi babu matsalan da ya gagari warwarewar majalisa matsayin ku. mu shine a jira kotu kamar yadda ta ce kada wani ya shiga hurumin da ba nasa ba ya dakata har sai kotu ta yanke hukunci gamayyar haɗin gwiwar ƙungiyoyin siyasa a jihar bauchi ta bayyana matsayinta kan rikicin majalisar honorable sani ahmed bura shine shugaba ga abin da ya ce na jaddada goyon bayan mu wannan zaben spika da mataimakin spika da aka yi a jihar bauchi muna tare da wannan zabe saboda dukkan ka'idoji na doka da standing order na majalisa da kuma constitution na najeriya ba inna aka saba ka'ida so da haka muna tare da wannan zabe da aka yi na spika right honorable abubakar wai suleiman da mataimakinsa kuma wannan shiga da kotu ta yi ta ce ta ah, ba da order cewa a yi maintenance status quo wannan ya ba da wani dama wanda kuma ah, insha allahu mu masu ruwa da tsaki a wannan hidima din za mu samu damar da za mu sasanta wannan matsala a siyasance ba tare da an sami wasu masu tsoma baki a ciki ba. Abdulluhan Muhammad muna Amurka daga Bauchi a Najeriya. yanzu agogo a nan washington na cewa karfe 11 na safe ne da minti 18 wato 4 da minti 18 kenan a garin na bauchi ana tare ne da sashen hausa na murya amurka yanzu kuma ga shirinmu na gaba Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da wannan la'asariya Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda ni Mustapha Nasiru Batsari zan gabatar. To a cikin shirin na yau za ku ji irin tallafin da gwamnatin Najeriya ta baiwa manoman da suka samu ambaliyar ruwa a damana bara a jihar Niger. A manoma an ba su akwai maganin feshi akwai iri. Sannan za mu koma jihohin Bauchi da Adamawa domin jin ci gaban tattaunawar wakilanmu da Faisal Sani Bala wanda ya samar da na'urar kiwon kifi na zamani a jihar Bauchi da kuma ci gaban bayanin shugaban kungiyar manoman arewa maso gabacin Najeriya Alhaji Abubakar Daware. Mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba mu jami'an tsaro a goyon baya. A yi saurare lafiya. to Dalla bari mu ɗauko shirin daga jihar Niger. inda gwamnatin Najeriya ta kai kayan tallafin kayan noma ga manoman jihar da suka samu matsalar ambaliyar ruwan sama a damanar bara kamar yadda shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Niger Alhaji Ibrahim Inga ya yi ƙarin bayani. Amma ya fara ne da bayanin dalilin da ya sa aka samu jinkirin kawo wannan tallafi ga manoman. eh to a kasan tallafi irin wannan yana zuwa zango-zango akwai wanda mun sa su a zangon farko akwai na biyu akwai na uku akwai wanda yake zangon farko wanda mai girma gwamna ya ba da tallafin abinci da su kayan sawa waɗanda za a taimaka ma waɗannan iftila'i ya same su da kuma waɗanda muka ɗauko su muka yi masu wucin gadi na matsuguni na wucin gadi duka suna cikin wannan rukunin farko wannan na biyu da kaga ana yi yanzu gwamnatin tarayya ne ta zo da haɗin gwiwa gwamnatin jihar niger suka kawo wannan tallafi da ake raba ma manoma domine ne aka ba su su manoman nan a manoma an ba su akwai maganin feshi akwai iri wanda yake ana kiran shi improve variety wato iri wanda yake an tantance shi kuma ana sa ran zai ba da yalwa mai kyau Ah, akwai gorunan feshi wannan nafsak din nan kowane manomi ya samu akwai chemical ah, ya danganci ga irin abin da mutum ya hasara lokacin da ruwan ya zo so an biyo in nan abubuwan an bincika kuma an taimaka mu. kamar eh, manoma nawa ne a nan jihar neja eh, kuke raba ma danga ana rabawa akan yanzu haka ma su nawa ne za su amfana Ah, akwai ah, kusan manoma dubu goma sha uku da ɗari bakwai da wani abu wanda ke za su amfana ko suna kan amfana da wannan To bari mu koma jihar Bauchi domin jin ci gaban tattaunawar Abdulwahabu Muhammad da Faisal Sani Bala wanda ya samar da wata na'urar yin kiwon kifi a zamanance. Eh. Ka ce kasar Amurka ko kuma ta kungiya sun ga wannan aiki naka. Eh. Zuwa suka yi ne ko kuma aka kawo musu talle ne ta hanyar na'urar yanar gizo suka gani har suka zo. Eto eh, wannan kungiya ta Amurka da ana kiransu National Instrument a shekara ta 2014 sun shirya wata abin da da ake kira wato kamar wata musabaka haka ko competition na kimiyya da fasaha to wannan competition da suka shirya na kimiyya da fasaha din ne sa suka gayyaci mutane daga fadin afirka gaba daya kowa da ya tura da kalan samfurin abin da yake so ya kera na ci gaba ta nan lokacin ne sai muka duba mu sai muka tura musu da cewa muna so mu kera irin wannan abin to wannan kamfani sai suka turo mana da abin da ake kira software da kuma abin da ake kiran shi hardware na yin wannan aiki to da muka wannan aikin sai muka kokarin tura musu da result na aikin da hoton aikin da kuma yayin da muke yin aikin muna dauka muna nade dadewa ainihin wato bidiyo sai muka tura wannan kamfani a amurka da kamfanin ku suka yi na amurka sai suka zamanto sun gamsu kuma sun yi murna kwarai da ya zamanto mun yi amfani da wannan software da hardware da suka bamu mun warware wata matsala irin tamu ta gida to shine yasa suka bamu a position muka zo nan batu me zaka ce game da matsalar rashin samun tallafi ko masu fasahar kere-kere eh to wannan matsala ce gaskiya da ta dade a nan kasan duk da duk kasashen duniya in ka je zaka samu ce akan tallafa masu ainihin wato kwakwa da ya shafi abubuwa na kimiyya da fasaha akan tallafa musu to wannan tallafi da ake basu shi ke ko in bukatar irin haka din domin a samu ci gaba ya kasance cewa shi wanda ya zauna ya yi bincike a yi kokari matuƙa a ga an tallafa masa wannan binciken nasa ya zamanto ya fito sarari kuma ya amfani jama'a a can jihar adamawa ma ga ci gaban hirar wakilinmu ibrahim abdulaziz da shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar manoma na arewa maso gabashin Najeriya Alhaji Abubakar Sadiq Daware. To alhamdulillahi a ƙungiyar da nake shugabanta wato ita NECAS North East Commodity Association abinda nake tabbatar maka yanzu a manhajan da muka bawa babban banki na Najeriya cewa in mun anshi wannan bashi za mu biya kashi 40 a farkon noman da za mu yi. Za mu sake biyan kashi 30 a noma na biyu mm. za mu biya kashi talatin a noma na uku wato wata goma sha biyu yanzu da nake maka magana mu a nekas mu mun biya kashi arba'in cikin ɗari da bashin da muka karba shi yasa ita babban bankin na najeriya ta ajiye mu a kungiyar da tafi ƙwazo a najeriya a cikin duk ƙungiyoyin da suke wannan program na idan abu sun samu nasara yanzu a kotu hira ko babban matsala ke taso ita ce batun garkuwa da jama'a hmm. wanda kusan ana kan kanta bisa suke daga manoma da dama ba za su je gonakin su ba manyan manoma da suke zuwa su ma suna akwai tsoron firgici da sun suka manya wannan na garkuwa da mutane da neman kuɗin fansa zai shafe harkar noma a bana wallahi wannan matsalar da ta tashi ta tayar mana da hankali amma mun kira bita mun zauna mun tattauna tsakaninmu na manomanmu cewa duk manomanmu su ba mu jami'an tsaro a ah, goyon baya duk mutum ko da dan uwanka ne ko da makwabcinka ne eh, yana cikin wannan banza sana'a banza harka ka faɗa ma a jami'an tsaro kuma wannan abun ya taimaka kwarai da gaske kwanaki an samu matsaloli amma yanzu da nake maka manoma kowa yana zuwa gonarsa hankali kwance saboda jami'an tsaro sun mai da hankali a takile wannan matsalai. Eh, bayan jami'an tsaro a kungiyance kamar ko wani kuma sadabar da kai watakila kama eh, na mutanen boye a gurbi mm-hmm. wadanda ba san san wanda suke ba da bayanai mm-hmm. domin kan sun taimaka an gudu tare. wannan gaskiya akwai shi amma ba abu bane wanda za mu bayyana muku ko 'yan jarida. To jama'a yau ma dai abin da ya sauwaka kenan a shirin sai wani makon cikin ikon Allah za mu ɗora a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Da Abdulwahab Muhammad da Ibrahim Abdulaziz da suka ba da gudunmuwa a shirin. Da ma Julie Gresham mai haɗa sauti. Mustapha Nasiru Batsari ke cewa mu zama lafiya. ta yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana. farko a yau ya fito ne daga Mahmud Salihu Kaura na Moda a Zamfara inda ya ce hakika mun ga sunayen da shugaba Buhari ya aika wa majalisar dattawan Najeriya domin amincewa da su a matsayin ministoci duk da yake akwai sunayen tsofaffin ministocin shugaban amma muna kyautata zaton a wannan karan kwalliya za ta biya kuɗin sabulu da fatan majalisar za ta hanzarta tantance waɗannan mutane sai kuma ga sako ko da shike ina ji wannan tambaya ce daga kaka alhaji Alhaji Bukar da Masak matashi ɗan kishin ƙasa daga jihar Borno Nigeria da Modu Gambo da Masak tare da Usman Kasim Kiringin duk daga jihar da a Nijar inda su kuma suka ce salam BOA Hausa don Allah a yi mana ƙarin haske kan gasar ƙwallon ƙafa na Afirka wanda aka kammala ranar Juma'a a ƙasar Masar. Shin wannan gasar a wace shekara aka fara ta ne? Shin wasu matakai ne ƙasa ke buƙata ta kai kafin ta samu shiga wannan gasar? Kuma wace ƙasa ce tafi ɗaukan wannan kofin shin wasu ƙasashe ne ba su taɓa ɗaukan wannan kofin ba sai kuma sako daga abba sahad mahuta shi kuma ya ce salam voa hausa da fatan kuna lafiya a yau ina so ku bani dama na kira ga gwamnati da ɓangaren mabiya mazhabar shi'a da su samu daidaito a tsakanin su domin zanga-zangar da mabiya shi'a ke yi kan haifar da arangama tsakanin mabiya shi'a da jami'an tsaro wanda samsam bai dace ba da fatan bangarorin biyu za su sassanta kansu sako na ƙarshe kuma ya fito ne daga Alhaji Mele Yusufari shi kuma ya ce salam murya Amurka Allah ya sa jerin sunayen ministoci da sabbi da tsofi da shugaba Baba Buhari ya fitar su zama masu kishin ƙasa ne da taimakawa a gina ƙasa da su ba wai wanda za su gina aljihunsu ba. To madalla lamun gode ci gaba da aiko mana da saƙonni. Yanzu kuma ga labarai a takaice. A yau talata jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya a Birtaniya ta Conservative Party ta zaɓi Boris Johnson a matsayin sabon shugabanta, wanda kuma a dalilin haka zai zamo sabon firaministan ƙasar a nan gaba. Shi dai Johnson ya kada abokin hamayyar nasa ne sakataren harkokin wajen ƙasar Jeremy Hunt. duk da cewar ba gwajin makamai kare dangi ba ne ko na gwajin nukiliya aka yi ba amma an eh, kasar koriya ta arewa ta shirya wani gagarumin sabon ah, jirgin ruwanta mai tafiyar karkashin teku wanda kuma take kokarin ganin cewar ya fara shawagi nan ba da jimawa ba. masu sauraro da aka kawo karshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu da wani sabon shiri idan Allah ya kama inda za mu so mu ji ra'ayinku kan ya kuke kallon za a shawo kan matsalar rikicin 'yan sanda da kuma jami'an wato 'yan kungiyar shi'a da ake ta fama da shi a Najeriya. za madadin shi yusuf aliyu harande da ta ni gabatar da shirin da kuma des sai joseph injiniyan mu ne kenan mahmud lalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen wasu na murya amurka birnin washington dc yanzu ga shirin yau da gobe.